أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك rahmatulah. السلام عليكم ورحمة الله أدرس جيا من ta آية sha شاشدة cikin wannan sura suratul anfal ko matashiyar maganar da muka tsaya a kanta shine hukuncin guduwa a wajen yaki daidai inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير مكر بيان سوى بدو أو دنياكي بيعلى التبع ينا halatta كبيرة من الكبائر sai fa in ya zanto cewa mutum ya yi ne dan dabaran yaki ko ko mutum ya gudu don ya koma zuwa ga babbar rundunar da ya fito daga cikinta ko kuma idan ya kasance mutum ya gudu dan saboda adadin kafirai ya ninka na mummunai har sau biyu da ɗoriya amma in sau biyu ne kaɗai to bai halatta gudu ba to waɗansu malaman suna cewa wannan aya ma kanta da take maganar gudu a wajen yaki ta shafi yakin badar ne kadai mana in banda yakin badar babu yanda za a idan ka gudu a wani waje laifi a kanka abin da suka dogara da shi fadin Allah ta'ala wa man yuwallihim yawma idhin duburahu yawma idhin ana magana ne akan ranan badar ba wata rana daga cikin sauran ranaku ba to wannan magana ta shahara wajen malamai sai dai kuma da dama daga cikin malamai sun mayar da martani akan cewa wannan ba haka yake ba wannan ya shafi gudu a ko ina duk da an ce ma izin ba wai ranar badar kaɗai yake nufi ba yana nufin dukkan ranaku na yaƙi domin in ka ce ranar badar ai ayar ba ta sauka ba sai bayan an kammala yaƙin badar ɗin inda ranar ta shafa ta yaya za a yi a dawo da ranar bayan mummune su yi aiki da wannan aya to lallai kenan ta shafa sauran ranakun da suka biyo baya to yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai falam taqtuluhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليغني المؤمنين lam taqtuluhum ba ku ne ko karkace kafirai a filin badar ba walakin Allah qatalahum sanade Allah madaukakin sarki shine ya karkace su ma'ana ba da karfin ku da dabaran ku ko kai da cin nasara ba sai da agajin Allah subhanahu wa ta'ala da taimakonsa yawan ku kadai tanadin ku kadai bai sai sa ku ci nasara ba dole sai da agajin Allah sai da ganin damar Allah shine ma'ana fa lam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramait baka yi jifa ba ko ko baka yi harbi ba da bakanka yayin da kai harbi walakin Allah rama sani dai Allah madaukakin sarki shine yayi harbi abinda wannan aya take nufi wa ma ramaita harbin da kai ya kai wannan annabi mai girma in zara maita din nan yayin da kai harbi to harbin nan ba kai ka yi shi ba walakin Allah rama Allah madaukakin sarki ne yayi abinda wannan aya take nufi tana nufin kai dai ka dana kibiyar ka akan kwalinka ka harba wannan shine ka sani amma waye jibinci nauyin ɗaukar kibiyar ya isar da ita ta samu abin da ka harba wannan Allah ne amma kai ka dana kuma alal hakika ka harba amma waye isar da wannan abin Allah ba wai ana nufin kwata kwata annabi bai harbi ba dan kila ka fahimci wa ma ramaita ka yi harbi ba to ya za ka yi da iz ramaita yayin da kai harbi sai ya to tuka da ke ba. wa ma ramaita ka samu abin da ka nufa ta samun sa ba maita ramaita yayin da kai harbi din nan walakin Allah rama Allah shi ne yi nufin samun wannan abin har harbin kai kai gare shi an gane ko wannan shi ne abin da wannan aya take nufi to malamai sun yi sabani dangane da wannan aya akan maganganu hudu har zuwa biyar amma mafiyan shaharar magana magana guda biyu akwai wanda suke sa wannan aya ta sauka ne bayan an dawo daga badar sahabbai suna tafiya suna tinkaho suna alfahari. kai falam taka tuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramait walakin Allah rama ai ba ku ne kuka ci nasarar ba wannan nasara daga wajen Allah take ba dai karfin ku ke da ku daina alfahari ku daina wani tinkaho ku da ka zafa na cewa kun ci nasara akan kafir ya Allah ne ga dama ya ba ku wannan ba na ku bane ba sannan kuma maganar da aka ce annabi bai yi jifa ba lokacin da ya jifa shi ne aka ce ai da aka je filin uhudu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki makinsa ya jefi wannan mutumin da shi ana kiransa ubay ibn khalaf ubay ibn khalaf saboda haka sai wannan maki ya je shiga wuyansa mutumin ya faɗi da ya faɗi aka zo aka tayar da shi ana cewa ai ba komai ai raunin da ya ji ma ɗan kaɗan ne sai ce a'a na tabbatar sai na mutu aka ce saboda me yake tun kafin a zo yakin nan dama na ji labari ya zo annabi yana cewa ya yi mafarki shi zai kashe ni to ko da tsinke ko ya soke ni sosai na mutu nan. to in ban da tsayar kafiri da ba sai ya kalmar shahada ba a lokacin tun da duk tabbatar mutuwar zai yi ai da sai sai ashhadu wallahi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to ba abin da Hausa yake ta kadara ta riga fata saboda haka a hakan ya mutu to ne Allah ke cewa ma izra maita, ta yayin da ka je ko wannan kafirin da mashi ba kai ka isar da wannan mashin naka ba yayin da kai jifan walakin Allah harama Allah ne isar da wannan jifan da kai har kai gare shi ko kuma abin da ya faru a yakin Hunaini a yakin Hunaini ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jimki kasa da takun hannunsa ya watsa a cikin taron kafirai babu wani mutum ɗaya daga cikin su face sai da kasan nan ta da idansa to kaga babu wani gwanin harbi da zaka jera masa mutum goma yanzu ko gwanin iya jifa ka ce ya dauki kasa jinki ɗaya ya jefa kuma ta sami idan kowa ba zai yiwu ba lalle wannan ubangiji ya shiga ya yi ruwa da tsaki cikin al'amarin da haka da annabi ya dauki wannan jinkin kasa ya watsa wa kafirai to sai Allah ya raba wannan jinkin kasa sai da idan kowane kafiri ya samu cikin su to shine wa ma maita iz ramaita walakin Allah rama kowane ɗaya daga cikin biyu da wannan maganganu waɗanda kuke so ne wasu ya shahara malamai sun faɗe su waliyubuli almu'minina ubangiji ya ba ku nasara kan kafirai don Allah ya jarrabu mummanai minhu wata jarraba daga gare shi bala'an asara, jarraba kyakkyawa jarrabawa kyakkyawa ne ubangiji ya baka nasara ya tabbatar ma da manufarka da kake so ka samu kan wata matsala ka, to wannan ne jarrabawa kyakkyawa ubangiji ya baka lafiya ya baka dukiya duk jarrabawa ce kyakkyawa amma jarrabawa kishiyar kyakkyawa shine ubangiji ya tsora maka cuta ubangiji ya tsora maka talauci ya sa a kore ka daga aiki duk wannan jarrabawa ce mummuna kowane ɗaya kuma Allah na yi wa nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna iya jarraba ku da sharri dan mu ga juriyar ku muna iya jarraba ku da alheri dan mu ga godiyar ku shi yasa annabi ke cewa al'amarin mummuni yana da ban mamaki al'amarin mummuni gaba ɗaya alkhairi ne baya da kishiyar haka idan alkhairi ya same shi sai ya yi godiya to wannan godiyar da ya sai ya zame masa alheri dan Allah ce la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadi idan sharri ya same shi kuma sai ya yi hakuri to haƙurin nan kuma sai ya zame masa alheri dan Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna أجرهم بغير حساب Allah ya ce inna Allah ma sabirin falala ta hakuri ta zo saboda ka bawa nagari in ma dai samu alkhairi to sai ya godiya sai ya zama almasa alkhairi in ma sharri ya same shi sai ya hakuri ya mai da al'amarin zuwa ga Allah to wannan ma sai ya zama masa alkhairi to nan gurin Allah ya ce waliyul mu'minina Allah ya ba ku nasara a filin badar da ma duk inda kuka je yaki don Allah ya jarrabu mummunai minhu daga gare shi bala'an hasana jarrabawa kyakkyawa uwan nasr wal ganima shine samun nasara da kuma ganima inna Allah sami'un alim lalle Allah ta'ala mai ji ne dangane da ku sannan kuma alimun masani ne dangane da ayyukan mutane da halayensu sai Allah ce ذلكم وأن الله مولى الكيد الكافرين zalikum nasarar kan da kuka ci a filin badar fa abin da yasa har kuka ci nasara din dan daga ubangiji ne al'amarin ki kuma domin jarraba din ne da yake wa anna kuma lalle fi allah ta'ala muhinu kaidil kafirin shine ke raunana kullu kullan kafirai duk makircin su da kaidin su ubangiji na iya raunana kafirci makircin su zanto ba su nasara ba a wata kira'an wa anna Allah muwahhinun kaidal kafirin ubangiji shi ke raunana dai kaidi ko kulle kullen da kafirai suke yi ya zanto cewa ba su samu cimma manufarsu ba na'am تستعرفوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن ترضون تغني عنكم شيئا ولو الله إن إذا ما هركن نمو أباكو نصرا أيها الكفار واتو يا كوتا لن كافرين فقد جاءكم a kuma fata fito nasarar ta riga ta zo in har kun nema ba ku nasara nasara ta riga ta zo wa in tantahu idan har da za ku daina abin da kuke yi na kafirci fa huwa khairun lakum to wannan shine mafi alheri gare ku wa in ta'udu idan kuka sake komawa zuwa ga ayyukan barna da kuma sabo na'ud mu kuma za mu koma zuwa ga azaba da kuma kama ku da sakamako walan tughni ankum fi'atukum shay'a yawan ku ba zai amfanar da ku komai ba walau kasurat ko da tawagar ku ta yawaita wa anna Allah ma'al mu'minin kuma lalle Allah ta'ala yana tare da bayansa mummunai tarayya ta ji da gani da kuma ilimi tarayya ta ba su taimako da kuma agaji to wannan aya maganganu guda uku ne a kanta akwai wanda suka ce ayar wannan an saukar da ita ne dan a fuskanci kafirai da suka je yakin badar in tasaffihu karja a al-fathu domin kafin su fito yakin badar Abu jalisi da sauran kafirai roƙon Allah suke sa suke ya Allah duk wanda yake mai yanke zumunci a cikin mu duk wanda yake raba tsakanin miji da mata tsakanin ɗa da mahaifansa ya Allah ka gaggauta masa azaba ka gaggauta dora abokin adawarsa a kansa abinda suke nufi da wannan addu'a da annabi suke yi so a fakaice wa annabi ya yanke zumunci saboda ya zo ya ce abota Allah shi kadai su kuma suna da zata da uzza da hubal to kenan ya kawo safani a tsakanin jama'a kansu haɗe ya zo ya raba kai haka suka ce ya zo ya raba kan mutane saboda haka suka ce ya raba tsakanin ɗa da mahaifa ya yi kaza ya yi kaza to sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a in tasaffihu in kunne mu Allah ya kawo nasara ga wanda yake ya cancanci a bashi nasara din a kuma dora shi kan wanda ya cancanta a dora shi a kai kad ja'akum al-fatuhu to nasaran ta zo gare ku sai dai fa ba ku aka ba ita ba an ba kishiyar ku shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa wa in tantahu inda ake za ku daina kafirci ku daina abinda kuke na barna fa huwa khairul lakum da shi zai fi alheri a gare ku wa in ta'udu amma in kuka sake komawa zuwa ga ayyukan farna na'ud to mu za mu sake komawa zuwa ga yi kama ku da azaba ko kuma wa in ta'udu in kuka sake komawa dan yin yunkurin ku yaki annabi na'ud mu kuma za mu dawo wa annabi da agajin da muka saba ba shi da taimakon da muke ba shi walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasrat a wannan lokaci jama'ar ku ba za ta tsina namu muku komai ba ko da ta yi yawa to kaga wannan ya zanto ya ka fuskanta da wannan maganar kenan akwai wanda suka ce maganar an fuskanci mummune da ita kenan in tattafihu idan kun ne nasara ya ku mummunai faqad ja'akum al-fathu to hakika nasara ta zo muku daga wajen Allah shine can da Allah ke cewa eh, menene lokacin da annabi ke abin nan in tattafihu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum kaga tana annabi yayi addu'a neman agaji ne to shine Allah ce fa kadza akum al fatahu hakika nasara din ta zo muku kamar yadda kuka bukace ta to amma ya zaka yi da wa in tantahu fa huwa khairul lakum shine rigima to sai suka ce wa in tantahu inda za ku daina jayayya a gaban annabi irin jayayyar da kuka yi wannan suke cewa ganima mu za a ba da tije ce su za a ba kamar ce su za a ba kamar yadda muka karanta jiya da a ce za ku daina yin irin wannan fa huwa khairul lakum shi fa alheri a gare ku ku daina yin irin wannan jayayya gaba Allah bai dace ba wa in ta'udu in kuka sake koma kuka yi jayayya gaban annabi na'ud to mu kuma sai mun sake saukar da aya mun gargaɗe ku cewa ku daina din to amma ya za a yi da walan tuguni an kuntu ya tukum sai an walau kasurat wannan dai ba zai dace a fuskantar da shi zuwa ga mummune ba tun da san gaba Allah ya ce wa anna Allah ma'al mu'minin to da haka dai ra'ayin farko shi ya fi karfi akwai ra'ayi na uku bai kai wannan karfi ba su raba bamirin suka yi in ta tasabtu fa kana zai al-fatahu wannan ya tafi mummune wa in ta tantahu fa huwa khairul lakum har zuwa karshe wannan ya tafi kafirai to kuma raba abdama'ir ba tare da wani mujib ba ya cikin ka'ida sananniya a larabci abdama'ir dukkan su suna komawa ne tun sabbu fi qalibin wahid da haka da ra'ayin farko shi ne mafi inganci sai ya zanto kamar ubangiji na yi musu cewa ai nasara din nan da aka ce akan ku kuka bukace ta ku kuka ce Allah ya bayar da nasara akan wanda yake akan wanda ya bayar da nasara wato ya bayar da ci baya kan mutumin da yake mai yanke zumunci ku ku ne masu yanke zumunci annabawa ba yanke zumunci to يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا يا ودن بسكي إيماني أطيعوا الله ku yi da'a ga Allah ma'ana ku bi abin da ke rubuta cikin littafinsa wa rasulahu kuma ku bi manzansa sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kuma abin da kuka samu na ingantattun hadisansa wala tawallaw anhu kada ku juya baya ga barin umarnin Allah ko na manzansa wa antum tasma'un alhalin kuna ji ana fadakar da ku ana karanta muku duk abin da aka ce Allah ya ce manzansa ya ce to ku kokarin bi abin da aka ce ku bari to ku kokarin denawa sai ce ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كدك كسن كالذين قالوا سمعنا تنفر وتنن بسكة للي منجي أبن دعك فدا منا وهم لا يسمعون الهالي كو بسيجي با دينك لفرد السيادة دنجي إريجيني أقول لك سمعنا وعطينا mun ji amma ba za mu bi ba to wannan ko ba shi ne makasudin abin da Allah ke nema ba abin da Allah ke nema sami'na wa ata'na mun ji kuma za mu yi biyayya da haka sai Allah ce wala takunu ladina qalu sami'na kada ku kasance tamfar waɗannan da suka ce lalle mun ji su yahudu amma ji ba na da'a ba fa wa hum la yasma'un domin ba su yi ji ba ji wanda yake na yin da'a ga abin da aka karantar da su ko aka faɗakar da su إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحسنون إن شر الدواب lalle sani mafi sharrin mai tafiya a ban kasa domin addawab jam'i ne na addabba wadda shine duk abin da ke tafiya a ban kasa dan adam ne dabba ce mai kafa hudu mai kafa biyu menene duk abin da ke tafiya ban kasa sunan su dabba domin Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sai ce me wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn waye man yamshi ala rijlayn ba dan adam ba da sauran rubaye wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir kaga yace khalaqa kulla dabbatin saboda ka dan adam ya shiga ciki kenan dan abin da dabba take nufi mai tafiya a ban kasa wanda baya rayuwa sai a farfajiyan kasa ba a cikin sama yake ba domin mala'iku su ne a cikin sama amma dukkan sauran halittu ko akan tafa suke ko da ko wanda ke suke shawagi da fuka-fukansu a sama dole dai za su koma su zauna akan kasa su kwana don za su yi sheka a kan itaciya itaciya kuma tana a kan kasa za su sauka kasa su yi kiwo su kalaci abinci su ɗebi yayi da za su je su yi wa kansu gidaje duk dai kaga akan kasa su kenan an gane ko to inna sharrar dawafi lalle mafi sharri cikin masu tafiya a ban kasa din nan su ne as-summul bukumul ladzina la yaqilun as-summu wato kurame waɗanda ba sa sauraron gaskiya albukumu bebaye waɗanda harsunansu ba sa iya furta gaskiya allazina la yaqilun sune waɗanda ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu abinda wannan aya take nufi duk wanda ya kurince wa ayoyin alqur'ani da hadisan annabi duk wanda harshensa ya zanto baya iya faɗin alkhairi sai dai sharri ba zai iya faɗin abin da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce ba to wannan shine mafi sharrin halitta a ban kasa ba wata halitta da tafi sharri shine abin da wannan aya take nufi inna sharra dawab inda Allah as-summul bukmul ladina la ya'qilun ma'ana in dan adam ya samu kansa a cikin irin wannan hali ya fi kowace dabba ma lalacewa kenan to shi yasa ayoyin alqur'ani kullun suna da alaka da juna wannan zai nuna maka ka fahimci can karatun mu na bara wala kad zarana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل sun fi dabba lalacewa mako to nan shine da wabi inda Allahi mafi sharri domin lafazin asharru a nan daidai yake da kace asharru lafazin khair da lafazin shar ko da lokaci ana basu su siga ta af'alu tasbil duk da cewa ba su zo akan mizani ko sikelin da ake auna kalmar af'alu ba cewa suka yi wala rubbama aghnahum khairun wa shar an qawlihim akhyaru minhu wa akar musu da dama laraba sukan ce haza sharrun min haza ko haza khairun min haza ya zanto ma'anarsa haza asharru min haza haza akhyaru min haza daidai wa da ma'anarsu da juna domin inna sharrar dawabi ai inna a sharrar dawabi mafi sharrin wanda ke ban kasa su ne wanda ba sa jin gaskiya in an faɗa musu ba sa iya furci da gaskiya idan ma sun santa ba sa iya furtata annabi ko yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan duk wanda bai faɗa alkhairi ba to yayi shiru in ko bai faɗa alkhairi bai zanto ya faɗi kishin alheri to kuma ana ji musu tsoron shiga cikin wannan aya ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا دعتي الا يا كان اقوى الخير تترد ودن متاني da a ce Allah ya san su masu gyaruwa ne la asma'ahum to da Allah ya jiyar da su ji na fahimta ba ji kawai na daukan sauti ba walau asma'ahum yanzu din tunda ba su da alkhairi ko da Allah zai jiyar da su ji na fahimta ya zanto an karanta ayar an karanta hadisin sun ji daidai sun fahimci inda ayar ta dosa sun fahimci inda hadisin ya nufa ko da za a jiyar da su haka din latawallaw wallahi sai sun juya baya wa hum mu'ridun suna kawar da kai su kiyar da abin da aka faɗa to wannan kaga Allah na Allah na nuna yadda rabauta na mutum ya karɓo azima shi kanshi ba karamin rabo bane ba babban rabo ne in ba haka ba sai wani mai iya ji ya san gaskiya ka faɗa amma ba zai iya karɓa ba ba zai iya karɓa ba kamar yadda can aya ta gaba za ta nuna mana idan mun zo sai Allah ta يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني استجيبوا لله ko an samu kiran Allah walin rasuli da kuma kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sawa din ta hanyar yin da'a dangane da abin da aka kiraye ku ko aikata idza da'akum lima yuhyikum yayin da Allah ko manzon sa din ya kiraye ku lima yuhyikum dangane da abin da zai rayar da ku to abin da zai rayar da mutane waɗansu malamai suka ce shine jihadi domin jihadi da shine dan adam ke samun yanci a bankasa idan Allah ya kira ku zuwa ga jihadi idan manzon ya kira ku zuwa ga jihadi ko an sa masa dan jihadi din nan duk da cewa kuna jin tsoron a cikin sa akwai rashin dukiya akwai rasa rayuka amma zai zanto alheri a gare ku dan sai tabbatar muku da yanci a ban kasa kamar da Allah ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ta an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ka iya ganin abu a zahirin sa sharri ne amma kuma alkhairi ne a gare ku a tattare da shi ku ku sani ba ta iya wa a zahirin abu kuna tsammanin alkhairi ne amma a cikin sa kuma zanto sharri ne da haka idan dai Allah ya kiraye ku da manzonsa zuwa ga jihadi ne zuwa ga kowane irin al'amari da kaji Allah ya ce kai ko annabi ya ce kai ko da a zahiri a tabaran hangen nesan ka kana ganin sharri ne a abin to karka zaton wa abin sharri lalle akwai alkhairi a ciki sai dai kai ne baka fahimce shi ba yastajibu lillahi wal lirrasul wa an sa kiran Allah da manzon sa da da'akum idan yayi kiran ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alamu ku sani cewa anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi ubangiji na ta makance tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana Allah na sanya shamaki Allah na sanya katangar karfe bayan mar'i wa qalbihi tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana idan har Allah ya kiraye ka yanzu cewa ka yi kaza ka fahimci kiran ka ki gobe ka kiraye ka ka yi kaza ka fahimta ka ki to watan wata rana za a zo ko da zuciyarka tana son ta yi ko ba za ka iya yi ba Allah ya sanya murfin karfi akan zuciya ba ka karɓi gaskiya ba Shi na abin da Allah ya ce wa Yahudawa falamma zagu azaga qulubahum yayin da suka cewa gaskiya da gangan bayan sun gane ita gaskiya ce a azaban lahu quluhum sai Allah ya kare ingiza su cikin fata din ta yadda ko sun so su dawo kuma ba za su iya dawo ba summun bukumun umyun fahum la yarji'una to ba za su taba dawowa ba kenan wannan shine shi'umci na idan mutum ya ji gaskiya yake karfanta in ka ji gaskiya ko yaya ka karfe ta ka yi aiki da ita ko yaya an faɗi gaskiya kashi goma ka sa kashi goma din nan ka ɗauki kashi biyu kashi uku kashi biyar gwargwaran grade din imanin ka yi aiki da abin ya sa sai ka jefar da ita gaba daya in ka jefar da ita gaba daya nauyi aka dora ma gobe aka sake faɗa nauyi aka sake dora ma ba haka an sake dora ma nauyi to sai a zo lokacin da sharri ya cika zuciyarka idan alheri ya zo ba zai samu wurin shiga ba tamfar kofi ne aka zo aka cika shi da barasa aka ajiye shi kai kuma ka zo kana son ka sha ruwa ga ruwanka a kwalba za ka sa a kofin yanzu ya za ka yi dole ka juye wancan barasa ka zuba dan ruwan ya samu wurin shiga amma in ka ce a tun da ruwa ne bari in yi ta zubawa za ka yi asarar ruwanka saboda haka dole babu yadda za a yi su haɗu wuri guda sai wannan ya fita sannan wannan ya sai in ka kankare wa zuciya dukkan dattin da ke cikin ta sannan sai alheri ya samu shiga amma in ka kyale sharri yayi yawa a cikin zuciya to babu yanda za alkhairi ya zo ya samu shiga ciki shine lamu anna allaha yahulu al mar'i wa qalbihi Allah na son ya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa ya Allah karka son ya shamaki tsakanin mu da zukatan wa annahu ilayhi tuhsharun kuma lalle shi Allah ilayhi zuwa gare shi ne tuhu sharuna za a tafe ku a tara ku ranar tashin kiyama don ya muku sakamako da irin ayyukanku na واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة tattaku fitnatan ku ji tsoron fitinar da latusi, tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci kadai daga cikin ku a'a tana shafar kowa da kowa ku ji tsoron fitina wanda idan ta zo sharrin ta ba kan wanda suka jawo ta kawai zai tsaya ba zai shafi kowa da kowa shine wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu kuma ku sani cewa annallaha shadidul iqab lalle Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin uquba ne akwai hadisi da suke taimakawa wajen fassara wannan aya daga cikin wannan hadisi akwai hadisin da annabi ke buga misali dangane da mutanen da suke barna da kuma yan kallo wanda su ba sa barna ko ba su hana a yi ba sai buga misali tsakanin su yace kamar mutane ne suka shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwan nan yana da gidan kasa yana da gidan sama wanda ke gidan kasa in sun sashi ɗiban ruwa a teku ba su samun dama sai sun hayo sama inda yan uwansu suke sannan su je su kan fito ruwa sannan su koma kasa suna yin haka yau da gobe sai suka ce kai mun dame ku abin da yafi bari dai mu kula jirgin ruwan nan mu huda shi daga nan kasa sai ruwa ya shigo ta yadda ba sai mun zo mun dame ku ba annabi ce to in sun kame hannunsu sun hana su kula jirgin ruwan nan to na jami'an su duka duk za su tsira Yan kuwa suka sai ku huda mana a bangaren ku idan jirgin ya shiga da ruwa mai zai faru da na saman da kasan da za su shiga to waka al'amurra yake tsakanin mutumin da yake sayar da barasa da mutumin da yake barna da mutumin da yake abin nan da kuma wanda yake dan kallo yace a'a ni kare na bana baka tona ko bana koranka ma'ana ba zan yi tarayya da kai ba cikin aikin ka na barna ko ba zan iya hana ka ba kowa ta tafi shi to idan azabar Allah ta zo gaba ɗaya kai da shi za ta safa yanzu akwai dangogin azaba da annabi ya faɗa cikin hadisi ayoyin alqur'ani suka ɗan yi ishara zuwa gare su bisa ga cewa suna jawo bala'i a cikin ƙasa su jawo cututtuka su jawo annoba su jawo wato yankewar ruwan sama su jawo janyewar albarkatun ƙasa gaba ɗaya irin wannan ayyuka mutane suna yi kuma ba a hana su to don saboda haka lokacin da Allah ya janye ruwan sama komin kiyamar lalinka ba za a ware gonar a kai kaɗai a maka wannan ruwan ba yadda aka janye a gonar mai barna kai ma abin ya shafe ka wadda ku fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum khassa amma da kayi yunkuri ka hana shi to da sai a hana da shi kenan in bai daina wannan barna ba ba ga azabar ba za su ba da haka Zainab bintu Jahash da daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi anuhu laku wa fina salihun yanzu Allah na iya halakar da mu ya saukar da azaba a kanmu bayan ga talihan bayi a cikinmu. annabi ce na'am iza kafural al Ya yace ko da talihai sai an halakar da ku matukar barna ta yi yawa haka yace na'am iza kafural al su, eh za a halakar da ku matukar barna ta yi yawa ga fa talihan bayin ga masu kiyamun lailin ga masu karatun qur'ani amma sai an yi fari sai an yi kwalara sai an yi cuce cuce iri iri saboda ga yan gaza na yan bindiga daɗi ana kallon su ba hana su ba ba ya musu wa'azi ba a unguwa babu wani tsari na mazauna unguwa a ce kuna zauna a unguwa sai kuma ga wani ya zo ya kawo muku gidan barasa a unguwa shi kenan sai ku kafa kwamiti na dattijan unguwa ku je ku same shi wani kai dan uwan mu ne musulmi Jiya kuma ubangiji ya haramta in kana son aya duba suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من أمل الشيطان kaji abin da Allah ya faɗa kuma kafin mu zo nan gurin tamanin cikin ɗari muna kyautata maka zaton in mun isar ma da sakon Allah za ka karɓa saboda ka giya haramun ce tun da giya haramun ce kai ma bai halatta kuma ka taimaka mai sayar da ita ba dan taimaka mai ita din shi haramun ne dan Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi a matsayin ka na dan uwanmu so muke a gudu tare a tsira tare maganar gidan giyan nan a rufe a ba su notu a tashe su wannan unguwar su haka wancan unguwar su haka wancan mai gidan haya ya haka wancan ya haka za a samu gidan barasa gari sai alkhairi gaba ɗaya ya zo ya mamaye garin amma ya ka ce wane a wannan ai kowa cin dashin kansa yake baka san makocinka na gauro baka san na yamma ba kowa na barna a unguwa ba wanda ya sai ana kowa idan halaka ta zo ku duka za ku shafa akwai hadisi tabbatacce na Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi ke cewa akwai wani zamani da zai zo waɗansu za su je su yi yunkurin rufe ɗakin Ka'aba sai sun tafi sun zanto tsakanin su da ɗakin Ka'aba saura kiristi isa wajen sai Ubangiji ya sa ƙasa ta yi girgiza gaba ɗaya sai a lumar da su da su da dukkan wanda ya tarayya da su ta gari ko yake makotaka da su har wanda yake kasuwa sai girgizan kasan ta shafa sai aisha take cewa yaya za a halakar da mutane wani yana kasuwa wani yana fatauci bayan baya cikin wanda suka yi tarayya wajen aikin barnan aje a halakar da su annabi ce haka za a halakar da su gaba daya sun mayu ba suna alani ya fi sannan ranar tashin kiyama kuma niyyar kowa ta fice shi amma a nan dai duniya azabar sai ta tafi su duka da lokacin da za su tafi da zai ta hana su mana amma sun nufi ta hana su ba suka ce a mu ba ruwan mu amma dai ba za mu taya kuma kuma ba za mu hana ku ba ka ga yin azabar su sai ta shafe su gaba daya shine wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu kun hafa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba waɗanda suka jawo ta kaɗai ba masu zalunci kaɗai za ta shafa ba wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah mai tsananin hukuma ne فتن واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من واذكروا كتنا نعمر الله أدريكم إذا أنتم قليل يا كوكا سنتي أن مستضعفون في الأرض أنا رونا ناقوة أتكين كتا ما نباقد أنتي أمكة أن هنا كسكت كنا أن كتن تخافون أن يتخطفكم الناس har kuna رمتا tsoron mutane a yi muku kamun ƴaƴan kaji ko kamun zabi saboda ba ku da ƙarfi ba ku da yawa ku tuna wannan matsayi da kuka samu kanku a ciki amma ku sai ubangiji ya taro da ku ya ba ku iko ko ka hijira daga makka ko ka je madina ko ka kasuwanci ko ka noma ko ka yi noma sauran al'amura arzikin ku ya haɓaka imani ya karfafa daular musulunci ta samu karfi wa kuma ubangiji ya karfafe ku bi nasrihi wato da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya arzita ku min at-tayyibat da dangogin kayan abinci na halal ko dangogin arziki na alal, duk ya muku wannan ne la'allakum tashkurun ko kai to masu godiya a gare shi shi Allah subhanahu wataala wannan Allah na karawa mamanai halin su na da da kuma halin da suka samu kansu a ciki daga baya da suna talakawa ba su da komai a makka an hana su suka ba su da yanci da suka je madina su suka samu karfi kuma ubangiji ya tabbatar da dole musulunci a hannunsu kaga wannan babban ni'ima ce da suke bukatan yawa Allah godiya a kanta daga lokaci zuwa lokaci ya na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول ضلالكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا ودن imani إيماني لا تقولوا الله والرسول kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wa haka kada ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku da juna wani ya bai wani ajiyar kaza wani ya bai wani wato hannun jari rike ko kuma wato a ba tare ma'ana dai kar ku ha'inci Allah da manzansa haka kar ku ha'inci junanku kar ku ci amanan juna Shi ne wata kunu amanatukum wa an sun ta'lamun alhali ko kuna masu sani ai ta'lamuna an kadwa waqa kuma khiyana kuna cikin sanin cewa akwai 'ya'yanci tare da ku bai kamata ku yi haka ba Abin da kuka yi bisa ga kuskure bisa ga rashin sani wannan Allah na yafewa amma abin da kuka yi da gangan to lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala na iya kama ku akai na wa annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa ku sani cewa annama amwalukum sanan dukiyoyin da ubangiji ya mallaka muku wa auladukum kuma da 'ya'ya da ubangiji ke ba ku fitna wannan duk jaraba ce daga gare shi Allah ya ba ku wannan ne dan ya ga shin za ku yi masa godiya kan wannan al'amari wa anna Allah indahu ajrun azim kuma ku sani cewa lalle Allah ta'ala a wurin shi ne lada mai girma yake da dukkan mutumin da ya aiwatar da dukiyarsa ta hanyar da shari'a ta ce da dukkan mutumin da ya tarbiyyanci 'ya'yansa tarbiyya ta gari yana da lada da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada domin sa talatin ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني إن تتقوا الله إن هركن بصورا الله بالإنابة تهن يقوم وادريش يجعل لكم فرقانا وأبنجي سبحانه وتعالى زي سنيامك فرقان منين فرقان waɗansu malamai suka ce shi ne makaraja ubangiji zai sanya muku mafita cikin duk matsatsi da kuka samu kanku a duniyance in kun samu matsatsi Allah zai samu muku mafita azaban cikin kabari Allah zai samu ku mafita ba za ta shafe ku ba wahalan ranar tashin kiyama yau mai hukumar nasu da rabbil alamin Allah zai samu muku mafita in tattakullaha matukar kun kiyaye dokar Allah kun ji tsoronsa yaj'al lakum makhraja yaj'al furqan to ne suka ce makharaja saboda faɗin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib makharaj akan gurin shine furqan anan wadansu malaman suka ce furqan anan gurin ma'ana ubangiji zai ba ku ilimi mai inganci matukar kun yi takawa kun yi tsoron Allah to Allah zai ba ku ilimi mai inganci allazi tatamakkanuna bihi min al-farqi bayna al-haqqi batil wa bayna dalalati wal giwaya za ku sami ilimi mai inganci wanda ta hanyarsa za ku iya rarrabe tsakanin karya da gaskiya za ku iya rarrabe tsakanin hanya ta shirya da kuma hanya ta bata shine da Allah kun furkana wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma idan kun yi takawa din nan dai Allah na iya kankare muku sayyi'atikum kurakuranku waɗanda suke ƙanana. menene sayyi'at wannan suka ce sai a nan gurin ana nufin su ne ƙananan zunubai ba waɗanda suke manya ba manya abin da suke bukata tuba amma ƙananan zunubai to su ne yin takawa yin istighfar din da ta akan kare su amma matukar babban zunubi ne to wannan yana bukatan tuba saboda san Allah ta in tajtanibu kaba'ira ma auna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in tajtanibu kaba'ira in kun nisanci mai kaba'ira ma sun hauna an manya-manyan laifin da ake hana ku wannan ne santa su ake yi to ni kafir an ya sayyi'atikum to sai mu kankare muku kananan su waɗannan sai ku yi ma ya kasance an kankare muku zunubin saboda haka ta nan gurin kananan zunubai kenan ubangiji yake cewa wa yukaffir an kum sayyi'atikum zai kankare muku kananan zunubai wa yaghfir lakum kuma ya muku gafara wallahu dhul fadl azim lalle Allah ta'ala ma abucin falala ne mai girma نعم وإذ يعقل بك الذين كفروا يثبتوك أو yamkuru bika allazina kafaru tunawa al'ummar ka ko ka tuna kai akan karan kanka ya wannan annabi iz yamkuru bika allazina kafaru yayin da kafirai suke kulla maka makirci suka zauna suna yin mitin dangane da yaya zafi da kai liyusbituka shin su kama ka ne su daure su jefa cikin kurkuku su huta da kai aw fatuluka ko kuma su yi taron dangi su kashe ka gaba daya aw kurju ko su fitar da kai daga cikin garin makka me ya kamata su yi shawara suke, suke ce al'amarin dan abdullahi ya dame mu yanzu ba mu san yadda za mu yi fita kullum sai zan yi mana mutane ke suna koma zuwa gare shi yanzu dai lalle a wata ɗaya daga cikin ɗaya da ku fita suka ce to a kama shi a ɗaure a cikin kogon dutse a daina ganin shi Wadannan suka ce a'a abin da ya kamata a yi a kashe shi ya tafi an kun kashe shi kuma yan kabilar ka ba za su yadda ba sai wani kawo dabara ai ba wai kashewa ta ku sa mutum da ya kace shi ba ku tara duk kabilun larabawa kowace kabila ta ba da wakilcin mutum daya jarumi barde kado mai karfi ya zo da takobinsa sai a haɗa su gaba ɗaya su zo wa annabi rubdubu sai yadda 'ya'yan abdul muttalib ko da sun tashi fansa ba za su iya yakan dukkan larabawa ba shine au yaqtuluka au yukhrijuk ko a fitar da kai daga gari shine abin da ya yafi dacewa sai wadansu da tijai wato da tijai shi ne kenan suke tsayan kun fitar da shi daga gari zai je san ya kara karfi zai samu waɗanda za su taimake shi yanzu dai shawara da duk ne ku je ku kashe shi to Allah ke cewa wa yamkuruna wa yamkurullah wa da su suna kulla makirci da dabara ya za su su ga bayanka wa yamkurullah ubangiji ko na kulla dabara ya zai samar da kai su su yi ubangiji yayi a ga cewa da karshe nasarawa take a jadijin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ubangiji subhanahu wa ne sai tsayayyen dukkan wani mai dabara a nan gurin abin da ake nufi da almakaru shi ne kulla dabara to kulla dabara iri biyu ne imma wanda zai zanto akwai yabo imma wanda zai zanto akwai zargi da kushi cikinsa kulla dabara wanda yake abin zargi wanda zai zanto irin wannan sifar illa ala wajhi taqyid dole ka kawo kaidi kace inna allaha ta'ala makirun bil kuffari makirun bil makirina makirun bil ladina yamkuruna li nabiyhi wal mu'minina to wannan ya halatta in ka faɗi wannan yaban Allah kai amma haka ka ce inna Allah ta'ala makir a'a bai halatta ba dan ba za ka ce ba ai ka tsage shi ne daga faɗansa cewa wa yamkurullah tunda uzaifal makaru ila Allah kenan zai yi ka tsagar masa suna ka ce Allah ta'ala makir illa ala bil kuffar makirin bil makirina makirin bi kaza kaza wannan ya halatta amma ka ce al makir kai shiru bai halatta ba shine wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sallatin fa inna ayatina qalu qad sayyidina nasana inna ila hada inna ila idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu qalu sai ka sun ce kad sami'na haqiqa mun ji abin da aka karantar da mu amma fa ba ji na karɓa ba don abin da ya biyo baya sai suke cewa launa sha'u da a ce mun ga dama la qulna mithla hadha da mun faɗi kwatankwacin wannan magana in hadha wannan abin da ka zo da ji ba komai bane ba illa asatirul awwalin fa ce tatsuniyoyin mutanen farko haka suke faɗa suna masu izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai lau da kawo la kullu misal hada inda muna so sai mu kawo to inda kuna son ku kawo to ku kawo mu na ma ka su kawo wasu kai ko da musalmatul kazzab da yaso kawo kasa wayi da yazo zai kwaikwayi zai kwaikwayi alqur'ani mai girma ya kawo wani tadabbarul larabcin sa bar kan gado mutanen suka ce da Allah kai shiru mun san abin nan da ka faɗa ba wahayi bane ba amma za mu goyi bayan ka tun da kai dan kabilar mu ne mun sun zamu koyi banka tun dan kabilar mu ne lakin da kazzaba rabi'a ta ahabbu ilaina min sadiqin mudaf suka ce wanda ya yake makaryaci dan kabilar rabi'a ce muka fi so fiye da mai gaskiya dan kabilar ba, amma dai kar ka sake fito da wannan abin cikin jama'a sai ai mana dariya wace alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zammun tawil wa qurqumun tawil allaki ma fi lajma wa wa samira suka ce da Allah kai ba ta ce biya ai ba zai yi ba to ka gana a ce wato barazana ce wai launa sha'u la kullu misl hada inda mun ga dama da mun faɗi kwatan kwatan wannan to da ku faɗa din madan ba tsoro ba in hadha illa asatirul awwaliyin ai wannan ba kowa bane ta sai ta tsinnin mutanen farko haka suke cewa to amma Allah ya kalubalance su kuma su kasa yace kullu in tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ba'dhin zahira ba kuma larabawa ba ku tare dukkan dan adam din da ke ban da aljan da ke ban kasa ku yi taron dangi akan ku kawo kwatan kwatan alqur'ani ba za ku taba kawowa ba ko da sashi ya taimaki sashi haka Allah madaukakin sarki ce saboda ta ga kasawa ce amma ba sa so a gane sun kasa sai suke barazana launa saru da kullu to wannan kuma barazana ce kowa ma ya dama zai iya faɗa amma sai ce wadda awi in lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu ai da awara baka ba za ta wadatar ba sai ka kawo mana dalili na sarari mun gan shi mu tafa da hannu mu ji to sai mu da abin da ka faɗa gaskiya ne amma sai ka tuka da baka wannan ba gaskiya bane ba kawai sai Allah ta وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك a kuma tuna lokacin da suka rinka fada su kafiru suna cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min in har wannan abin da ke cikin ƙur'ani gaskiya ne daga gare ka yake fa amtir alaina hijaratan min sama to yi mana ruwan duwatsu daga sama aw na bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai radadi kai ji wani karfin hali da taurin kai shi ne aka ce a duniyar wauta ba sama ta hun kaziri wanda dai qur'ani ya fito mai wata ba irin wannan ku fa in kana hadha huwa al-haqq min indik in abin nan da gaske ne daga ka yake me ya kamata ya ce shi yadda mu zuwa gare shi yanzu ya zanto bai yanzu da shi ba dan bai gane ba dan ya kasa samun tabbas daga wajen Allah yake sai ya zo yana addu'a ya Allah in har da gaske ne daga gare ka wannan alqur'ani yake kamata ya ce me ka shi yadda mu zuwa gare shi amma menene ma'ana menene hankali ko tunani ko basira cikin cewa ya Allah in da gaske ne wannan abin da wurin da yake kai mana ruwan da daga sama me alaka da juna haka dai wauta ta karshe ta kare a nan gurin fa amtir alaina hiza haka suka ce amtir alaina hijarata min as-sama sufyan ibn ibn uyayna yake cewa duk inda al-matar yazo a cikin al-qur'ani to azaba amma idan an yi rufin ruwan sama sai a ce al-ghayb ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرهام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أمتك المطر وعذابك <laughs> موكو من هذا على رأس المنير يقول إذا أنت المطر مي وصوى أكيدا قرآن يقول على كي حتى الله كي كنت أما ينسي أمطر علينا أمطرنا عليهم هجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matarul munzirin duk wani menene azaba ce gaba da ba maganar ruwa a cikin ta abinda sufyan ibn uyayna ya faɗa kenan ɗaya daga cikin manyan shugabannin tabi'ut tabi'ina wanda imam shafi'i ke cewa sufyan ibn uyayna da malik ibn anas laulahuma la zahaba al-ilmu min ba dan su ba da ilimi ya kaura daga makka da madina ya koma wani wurin amma su suka haddace ilimin sai suka rayar da shi a zamanin su to Allah madaukakin sarki ya hito mana wannan mummunan magana ta su sai kuma ya kawo mana an tabi ba su sai ce me وما كان الله معذبهم wa يستغفرون addu'an nan da suka yi cewa inda gaske ne a musu ruwan azaba daga sama sai Allah ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum Allah bai zanto boye musu azaba wa anta fihim alhalin kai kana cikin su da a ce za ka tafi ka kyale su su da sai a musu azaba amma yanzu kana makka idan aka saukar da azaba ku safar kowa da kowa ciki to saboda haka yanzu kai kai ne sinadarin da ka zame musu kariya daga saukan azaba wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma ubangiji ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna arhalin suna istighfari ba su kafiran ba suke istighfari wa hum ad-damir yaudu ila ahli makka wa hum al-hali cikin su mutanen makka yastaghfiruna ko wanda suke nema suke istighfari sai sauran mummunan da ke tare da annabi ma'ana ba dan mummune ba da annabi a cikin garin makka a wannan lokaci da an yi wa mutanen makka ba. shi yasa annabi da ya taho a shekarar hudaybiya zai je shiga makka da karfi da karshe aka yi sulhu ya koma sahabbai ransu bai so ba so suke a je ko da karfi je a shiga makka mana har umar ke cewa shin ba ka ce ba ka yi mafarki Allah ya nuna maka za mu shiga makka yace na yi mafarki Allah ya nuna mun zan shiga makka amma na ce maka wannan shekarar sai hakuri mana me ne abin nan yawan na gaggawa ai ni ban ce maka wannan shekarar ba yanzu kuma dan mu shiga wannan shekarar ba me zai hana mu shiga shekara mai zuwa ko shekara mai zuwa ko uku menene da abin da a ciki to sai Allah yake faɗin hikimar da ta sa mummune ba a ba su dama sun shiga da ƙarfi ba da sun shiga da ƙarfi a wannan lokacin akwai sauran mummune wanda sun yi imani sun koyi imanin su ba su da ƙarfin yin hijira in waɗannan suka shiga ko da ƙarfi za su karkashe kowa da kowa da ke ciki za su yi kan mai uwa da wabi sai suka ce yan wasu musulmi ba su sani ba shi ne Allah ke cewa wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatawuhum fa tusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما lauta zan iya lu da mamanin da ke yi maka sun fito sun yi hijira irin yadda kuka yi la azabana na kafaru to da mun azabtar da kafare mu sa ku je ku shigar karfi ku yake su amma ba su fito ba kuma ko ba ku san su ba in kuka je kuka kashe su ku yi laifi ba tare da kun sani ba shi yasa aka hana ku shiga bana har sai tana mai zuwa kafin lokacin sauran su ma sun yi hijira sun fita shi kenan sai ku shigo ku furo mutanen maka gaba daya a shi kun ga dabarar jihadi ko magana hijira a cikin sake to shi ne cewa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba a musu halin kana cikin su kai annabi wa ma kana Allah mu'adhibahum ba zai musu muka faɗa na daidai Allah ya da kai muka yi kuskure Allah mana na rage biyar saboda wani bayani matukar bayani ne guda biyu bayani na farko dangane da daukan azumi daukan azumin wata ramadan duk shekara musulmi na samun kansu cikin matsala ko babban dalilin da yasa muke samun kanmu cikin matsala dalilai ne guda biyu dalili na farko jahilcin mutane dalili na biyu kuma san zuciyar waɗansu masu ilimi ba dukansu ba duk lokacin da son zuciya ya haɗu da jahilci to shi kenan dukkan sharuɗa na halakar ɗan adam ta riga ta tabbata a asali a gari guda ko a ƙasa guda ba a yarda ba mutane su ɗauki azumi daban-daban a asali so ake su ɗauka gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa a mu ya so yasumun nas wal fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yadha an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga azumi wanda ubangiji ke kirga shi a matsayin azumi shine azumin da mafiya yawan jama'a suka tashi da shi kun ga sallah wadda ubangiji ke kirga ta a ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawan jama'a suka sha ruwa kun ga layya wadda ubangiji ke kirga ta a layya ita ce layyar da mafiya yawan jama'a suka yi layya a ranar ma'ana idan an samu safani ko an saba duk shekara a samu safani, wani ya ɗauka yau wani ya ɗauka gobe to kai ka duba ka gani tsakanin kasan da suka ɗauka yau da wanda ake sa ran su ɗauka gobe a da iya kada ka da ka ba da san ranka ba wanne ne ya fi yawa to wanda suka fi yawa kake da cikin su abinda wannan hadisin na annabi yake kenan الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس a asali a gari guda haka za a yi kuma wannan hadisi sai ya zama hujja na cewa idan mutum ɗaya ya ga wata da idansa sai ya zo ya ba da labari sai aka yarda da ganinsa alƙali bai karɓi shaidansa ba shugaba bai karɓi shaidansa ba me ya kamata ya yi shin ya azumi ko da shi kaɗai ne ko kuma ya yi haƙuri su ɗauka tare da yan uwansa musulmai zance mafi inganci a nan zai jefar da yaƙininsa Yabi taron jama'ar musulmai saboda faɗin annabi as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas ko ka gan shi da idan ka fa sai ka faɗa ka da. ka je alƙali bai karbi da ba sarki bai karbi da ba manyan gari ba su karbi sai ka ba wanda duk ake kirga maganar su ba su karbi sai ka ba to sai ka hakura da ganin ka ka bari ku ɗauka tare da jama'a shi ne ka'idar da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya har na Masruq ibn Azda yazo wurin Aisha yace ni fa yau ina azumi tace a ka bari bayan ga ranar da mutane za su dauka da yace a ni ya dauka yace ce masa a a annabi ya ce azumi ranar da mutane suka dauki azumi ba ranar kai kadai ba ko ka gani ka kadai wannan bai shafe mu ba mu kai kadai ya shafa amma dole ka zo ka bi taron jama'a wannan shine ka'idar musulunci a gari guda a ƙasa guda lalle ne a ɗauki azumi rana guda ta yaya za a gane rana guda ya samu safari ranar da jama'a suka fi yawa idan har aka zarraba wannan shekara ɗaya biyu to duk wanda ya karya ma sai ya daina ko saboda ya san koda ya karya ba za a goyi bayan sa ba to wannan idan ya zanto ƙasa gida kenan ko gari guda abu na biyu menene bambanci tsakaninmu da misra idan mun ga wata yau lalle ne mutanen masar su ma ya kasance sun gan shi a ko kuma lalle ne su yi aiki da ganin mu ko za su yi aiki da ganin su mutumin da yake saudiya lalle ne ya aiki da ganin watan najeriya ko wanda yake najeriya lalle ne ya aiki da ganin watan saudiya ko ya al'amari yake akwai hadisi na kurai wanda ke cikin sahih muslim abu dawud ma ya rawaito shi ummul fadli ta aike shi zuwa ga kasar sham da ya je kasar sham tare da su mu'awiya sai suka ga wata a dalan juma'a wato alhamis da yamma kenan ana ya gobe juma'a sai suka ga wata sai suka ɗauki azumi Kurayb ya yi adadin wani azumi sannan ya taho Madina da ya zo Madina sai samu Abdullahi dan Abbas ya ce da shi Abdullahi da Abbas ke sa cewa yaushe ko ga wata ne ku a can kasar Sham sai ce mun gan shi ranar daren juma'a kuma lalle na gan shi jama'a ma sun gan shi banda ni mutane da dama sun gan shi guda haka mun dauki azumi sai abdullahi dan abba zai ce mu kuwa ba mu gan shi ba sai daren asabar sai wasu gari kenan saboda haka mu ba za mu yi aiki da sallar ku ta mutanen shan ba tunda kun gani ku yi aiki da ganin ku ku yi sayyar ku lokacin da ku ta dama lokacin da ya tsaya muku mu ku ba za mu daina azumi ba har sai mun ga wuta da idan mu ko kuma in ya shiga kwana talatin ko da mu gaishe ba kaga ga sham a lokacin nan karkashin jagorancin muawiya kenan wanda su sahabi ne cikin sabon annabi nan ga abdullahi dan abbas rage ce ba za ka yi aiki da ganin muawiya ba Ya ce a'a هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمو دي وانا سينا أبن النبي يسمونا سوموا لرؤيته وأطروا لوجهه من غني من أوكا من غني كما زام أبني kaga kenan wannan ya nuna idan ka sa ta sha bamban ba laifi bane a samu bambancin ganin wata tun da gashi tun lokacin sahabbai wanda su ne khairul qurun nas a ban su ne annabi to amma ga shi a lokacin sa an samu wannan sabanin kuma wani bai aibata wani ba wani bai zargi wani ba da haka dan mun dauka yau saudiya ta dauka gobe ko mun dauka yau nijar ta dauka jiya ko mun dauka yau wata kasa ta dauka wani abu wannan duk ba zai zanto abin zargi wa juna ba inda a ce muna karanta irin waɗancan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to kun gana akwai bambanci ba a samun sabani sai in kasa ta sha bambam don tsakanin madina da sham tafiya ce ta kusan wata a yanzu haka jirgin sama idan ka tashi daga madina kana son ka je ka sauka babban birnin damask kana bukatan wato kai awa ɗaya da rage ko zuwa awa biyu a sama kafin ka je damask to saboda haka sai waɗancan suka yi azumin su daban waɗannan suka yi daban waɗannan suka yi sallar su daban waɗancan suka yi daban amma a gari guda a ƙasa guda ba a taɓa samun inda sahabbai suka canja wannan sun sallar wannan su gobe irin yadda mu muke to tun da haka ne ya za mu yi mu gyara sai mu koma kan maganan farko kenan as yau mu yi sumun nas wal fitru mu yi an-nas ranan da jama'a masu yawa suka fi to a rannan ne ranan azumi ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan shan ruwa ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan idin babbar sallah kuma a nan gudun za mu fuskanci abu guda biyu abu na farko safanin da aka samu a lokacin sahabbai ba a gari guda ba ne a wani gari ne gari ne ya sha sai aka samu safani amma a gari guda ba su taɓa yin safani ba abu na biyu sabanin da aka samu na ranaku ne guda biyu bambancin tsakanin yau da gobe ko jiya da yau kawai mu ko yanzu bambancin mu kwanaki nawa ne waɗansu dai sun yi azumi jiya waɗansu sun fara su daga yau waɗansu kuma suna nan sai gobe waɗansu kuma sai jibi to da haka kaga dole akwai jahilci akwai son zuciya shi yasa na ce sai mun kori abu biyu sai mun kori son zuciya sai mun kori jahilci yanzu mutumin da kaga a ce har yau bai fara azumi ba sai gobe ko jibi to kaga da wannan akwai ta kifi a cikin al'amarinsa da yawa bai kamata mutum ya samu kansa cikin wannan matsalar ba to da haka yayin uwa musulmi wannan dai shine jirgin ruwan fita ba ka iya hana mutane sabani lokaci guda amma dai ya zama wajibi duk wanda Allah bai wa rabo na ilimi komin kadan dansa ya rinka faɗakar da al'ummar musulmai kuma ku gane wata ba shi ake bautata ma ba wanda ake bautawa shine Allah su wannan watanni da aka sa alama ne na kawai idan kun gan shi ku yi wata ku ɗauki azumi amma bautar ba garin take ba inda mutum zai zo ya ta karkare ya sunfa da ƙarya bai ga wata bai zo ya ce ya gani kuma ya zarto a siffofinsa na zahiri yana da kamalar da a iya karɓar labarinsa ba a munna masa zato ba sai aka karɓa aka yi azumi din tare da cewa wata bai tsaya ba Allah ya karɓe shi a matsayin su na Ramadan. ko da kun dauka da kuskure ba ai ba kan jahilci ku gina ba ai ba kan san zuciyar ku bane da kuna da tabbas cewa wani makarci ne kuma kun san gari ya zo ya faɗa ko karba to ya zanto ba ramadan ku ga wani silme ku kai daban amma a siffofin sa na zahiri ba ka da yadda za ka ka kushe shi sai ya zo ya fada ku ka amince da shi dan da sifofin sa na zahiri shi ne ibadar ka ta yi daidai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku jama'a ni da kuke ji da gani ɗan adam ne ina yin kuskure kamar da mutane ke yin kuskure kar ɗaya daga cikin ku su zo su shi da ɗan uwansa waje na. ya zanto ga mara gaskiya amma da daɗin baki ga mai gaskiya kuma ba magana bai iya bakinsa ba to ni ko in na ji daɗi ko yaya na ji wanda ya gabatar da bayanai fa na zahiri to zan ɗauki haƙƙi in bashi in wancan ya kasa yin bayani dan alƙalanci ana hukunci ne da zahir wallahu ya yatawalla sara'ir yace to duk wanda na ɗauki kayan ɗan uwansa na bashi ya je ya ci to ya sani cewa wuta ya ci amma shi annabi da yi wannan hukunci kuskure ne? ba kuskure ba daidai ga mutum ba ya da gaskiya amma daɗin baki ga kuma wanda yake da gaskiya amma kuma ba gidaje bai iya talakinsa ba idan ka tambaye shi abin da zai faɗi yanzu in an jima kuma sai ya sake ba da wani statement din ban ba na ɗazu ba kuma shi ne ke da gaskiya amma bai iya bakinsa ba kaga dole ba za ka ce ba duk da na gano shi ke da gaskiya ba zan ba shi gaskiya ba zai yiwu ba haka gwargwadon yadda dalilai suka bayyana sakamakon bayanin wannan da wannan a kansu ne kake gina hukunci ko da ta yi rashin sa'a ka wa mai gaskiya rashin gaskiya ka wa mara gaskiya gaskiya a wurin Allah ka kubuta sai dai shi wannan a ciki ya shiga ciki to haka ko da mutum ya zo ya yi muku karya ya ce bai gauta bai ce ya gani ko kuka yarda da shi dangane da sufofinsa na zahiri a wurin Allah kun kubuta shi kuma yana can sakamako na jiransa. Yana ji idan muka da nan waɗannan al'amura to ko malamai suka taimaka wajen tafsirai na azumi su ta faɗakarwa kila wannan zai kawo gyara dangane da kimar da muke ciki Allah shi mana gaman munkatar wassalamu alaikum wa rahmatullah ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul